Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka da wannan dare na yau talata 28 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba ya kuma kiri ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a jihohin Taraba da Adamawa bayan bullar cutar coronavirus inda adadin waɗanda suka kamu da cutar ke karuwa. wasu mazauna kudu maso yammacin najeriya sun bayyana jin daɗin su ga sassauci da shugaba muhammadu buhari ya yi wa dokar hana zirga-zirga tare da yin kira ga ɗauke dokar kwata-kwata muna kuma da rahoto na musamman akan shirin mayar da almajiran jihohinsu na haihuwa akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar da kuma tasirin azumin watan ramadana amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake buɗe harkokin kasuwanci, makarantu da majami'u. Jihohi da dama sun nuna sha'awar yin hakan. Hukumomin Amurka sun bayyana cewa hukumar hana yaduwar cutuka CDC ce ta samar da jadawalin da za a zartar ta fannoni daban-daban. kafafen yada labarai na amurka da suka ga jadawalin sun bayyana a jiya litinin cewa ya hada da rurrufe wuraren cin abinci a ma'aikatu amfani da takardan jerin abinci da za a yi amfani da su sau ɗaya a gidajen cin abinci da kuma dakatar da kwaya a coci jami'ai sun ce jadawalin na iya canzawa a halin da ake ciki kuma gwamnan jihar texas greg abbott ya faɗi cewa daga ranar juma'a zai bari a fara buɗe harkokin kasuwanci inda za su kyale kashi 25 cikin ɗari na abokan kasuwancin su shiga shaguna a lokaci guda. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa ƙasar za ta fi mai da hankali ne akan sake farfado da tattalin arzikin ƙasar da isalwanta a sanadiyar bular COVID-19. jiya litinin holmes ya sanar da naɗin kwamitin farfado da tattalin arzikin na ƙasa mai nasaba da covid-19 wanda zai zayyana jadawalin sake ɗorazar arzikin ƙasar kan turba a halin da ake ciki ƙasar na da adadin mutum 365 da suke ɗauke da cutar yayin da mutum bakwai ne suka mutu a sanadiyar cutar ta covid-19 a wani bangare kuma ministar harkokin kasashen ƙetare da cinikayya kamina johnson smith ta bayyana sababbin dokoki da 'yan kasar masu son dawowa za su bi a wannan lokaci na cutar covid-19 killace su na tsawon kwanaki goma sha hudu ta ce gwamnati ba ta da halin shatar jirage su dawo da mutane gida sabila da haka su ne za su ɗauki nauyin komawar su gida bayan sun samu izinin dawowa daga gwamnati Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran hudu ga watan Mayu a hankali za a sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba a birnin tarayya Abuja da jihohin Legas da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da yawa kasar, shugaba Buhari ya ce ya ɗau wannan matakin ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni hudu domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaduwar kwayar cutar coronavirus. Shugaban ya faɗi cewa daga cikin sababbin matakan da za a ɗauka akwai amfani da kare fuska takaita zirga-zirga daga karfe takwas na dare zuwa shida na safe sai masu ayyuka na musamman. Ya kara da cewa zai aika da ƙarin jami'an lafiya da kayayyakin jinya jihar Kano da ke arewa maso yammacin ƙasar inda za ta kasance cikin wannan dokar hana fita saboda karuwar cutar ta COVID-19 a jihar. Shugaban kungiyar ayyukan jinya ta kasar Japan ya faɗi cewa zai yi wahala ƙasar ta gudanar da gasar wasanni ta Olympics na shekarar baɗi ba tare da an samar da allurar rigakafin cutar nan mai kisa ta coronavirus ba. Yoshitake Yokokura ya bayyana hakan ne a yau talata da yake yi wa manema labarai jawabi ta bidiyo a Tokyo babban birnin kasar. Tun a watan da ya gabata ne Japan da kwamitin wasannin Olympics na duniya suka amince da a ɗaga gasar ta bana zuwa baɗi saboda annobar coronavirus. da an shirya fara wasan ne ran 24 ga watan Yuli. Kamfanonin gwaji da sarrafa magunguna a faɗin duniya na ta ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da maganin cutar duk da cewa masana na ikirarin cewa zai ɗau watanni ko shekaru kafin a tabbatar da sai sahihancin maganin don yin amfani da shi. Sai dai kuma ya kokura bai faɗi ba ko za a soke gasar baɗin idan ba a samar da maganin cutar ba. ana shirin kaddamar da takarar neman zaben shugaban kasar burundi yayin da hukumomi ke fata allah ya kare al'umma daga kamuwa da cutar coronavirus wanda a yanzu haka mutum goma sha biyar ke dauke da ita kuma mutum ɗaya ne ya mutu a ƙasar da ke afirka ta tsakiya 'yan takara bakwai ne suka kaddamar da gangamin neman zaɓe da tarin mutane masu yawa duk da cewa wasu gwamnatocin afirka na kira da a nisanci taro mai yawan jama'a don hana yaduwar coronavirus. Ran 20 ga watan Mayu ake sa ran gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa, 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi a ƙasar ta Burundi. Shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar na zargin shugaba Perry Nkurunziza da nuna halin ko in kula ga rayukan jama'a da ƙin ɗaga zaɓen. gaida Aisha sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro rahotannin namu da hali da ake ciki a jihohin Taraba da adabawa biyu bayan bullar cutar coronavirus inda adadin wadanda suka kamu da cutar ke karuwa duk da irin matakan da gwamnatocin jihohin suke ɗauka domin hana cutar shiga yankinsu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. It is quite unfortunate that the reported outbreak came about despite the robust proactive steps taken by my administration to prevent the virus from entering our dear state. Gwamnan jihar Taraba kenan a Tegdare Disan Isiyaku yayin da ke al'umman jihar jawabi da kafofin yada labarai game da bulle kwaya cutar ta virus mai lagabin covid-19 inda da farko aka samu mutum shida dauke da kwaya cutar kana daga bisani kuma mutane biyu suka karu a jawabin nasa gwamnan jihar ya bukaci jama'a nema da su kwantar da hankulansu tare da kulawa da dokokin kariya da ake ta gargadi a kai inda ya ce gwamnati ta dauki matakan da suka kamata na hana yaɗo kwayar cutar a jihar kasancewar waɗanda ma aka samu da kwayar cutar mutane ne da suka shigo daga wasu jihohi kuma tuni ma aka killace su ana musu jinya. should therefore be rest assured that their protection is paramount and government will do all within its powers to checkmate the widespread of the virus. To koya al'umman jihar ke jiya a yanzu muhammad abacha wani mazaunin garin jalingo ne fadar jihar ya ko bayyana min hankalin su ya tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan cuta annoba ce wadda kowa ya san da ita wadda bai yadda da ita ba ma yanzu mutumin taraba ne yanzu dole ya da ita don cikin wayewan garin yau mun tashi an tabbatar da cewa an samu kusan mutum shida wadda sun kamu da wannan cuta so saboda haka muna kira ga babba da babban murya da dukkanmu da musulmi da kiristanmu da mu haɗa kai mu tabbatar cewa wannan abun mun yaƙi da ita ba wani ya jahilci ko yaudaran kai a ciki wannan abu gaskiya ce wannan cuta gaskiya ce kamar yadda shugaban ƙasa ke faɗa kullum kuma gwamnan jihar taraba ma yana kira da mu musamman matasa mu kokari mu tabbatar wannan abun bai shiga cikin mu ba kuma ya za mu kiyaye shi ne wannan hand glove da ake sawa da kuma mask da ake sawa baki yake tare baki da hanci din nan yana da kyau kowa ya tabbatar yana da shi a can makwabciyar taraba kuwa wato jihar adamawa yanzu haka ma an samu karin mutum guda da ya kamu da cutar wato jimlar waɗanda suka kamu da cutar mutum biyu a jihar yayin da sakamakon gwajin da aka yi wa mutane bakwai da suka yi cuɗanya da mutum na farko ya nuna cewa ba su kamu da kwayar cutar ba to sai dai kuma don dakile yaduwar cutar nema a jihar gwamnan jihar adama amadu murfin tire kafa dokar hana fita tare da kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi to wai koshin jama'a na bada haɗin kai kuwa wannan ita ce tambayar da ne wa kakakin na 'yan sandan jihar adama dsp suleiman ya hanguroje lalle yau shine rana ta uku a yayin da jami'an 'yan sanda na jihar adamawa suka fito domin aiwatar da wannan doka na hana fita a jihar adamawa kuma a gaskiya ne al'umman jihar adamawa sun fahimci maganan wannan cuta yanzu kuma sun yi mubaya a cikin kwanaki ukun nan kuma duk da haka akwai wasu waɗanda suka bijire ma wannan doka amma kasancewar rundunanmu ana nan tafiya da kotu tafi da gidanka to akwai mutanen da aka kama aka mika su gaban shi alkalin kotun inda ya yi musu hukunci. kamar da alkaluman hukumar kula da yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ke nunawa jihohi hudu ne ma ba su samu nasu rabon na kwayar cutar ba wato jihohin cross river kogi nasara da kuma jihar yobe kuma koma da menene fata ko shine allah kawo ƙarshen wannan annoba ta covid-19 ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya aka yi da Ibrahim Abdulaziz. Wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya kuma sun bayyana jin daɗin su game da sassauci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wurin aiwatar da dokar hana zirga-zirga tare da yin kira da dauke dokar kwata-kwata ga Hasa Umar Tabbuwal ɗauke da ra'ayoyin jama'ar. sunan alai samai da 1000 a tada so abin da muka gani abu da rashin lafiya a kan wannan covid 19 bai so mutane su jama'an sa su kama da wannan cuta shi ne shi mai duk mota ke cewa kowa ya sama gida ya yi kyau amma daga baya inda ya rage wani karbin kowa daga karbe takwas suwa da safi karbe shida kowa ya fita daga shida suwa takwas ya yi kyau kowa ya gida musai ci saboda dama kowa ana jin yunwa wasu sun mutu wasu ba su da lafiya umaru abubakar shugaba wa gada muhammadu buhari ya yi yi Allah ya saka mai da daidai wani abu dai ya cancanta ya yake kuma Allah shi kara mai ikon mulki mu alhamdulillah haka dai yayi yi daidai mu ya mu da daidai wannan lawa wannan abun sunana Aminu Abdulaziz Sabura hanya gaskiya mun ji daɗin rage dokan nan bakin gwalgwado saboda yawanci mutane mafi akasari dokan nan da aka sa suna zazzauna a gida ne yunwa mata addabi su to amma da aka rage mata kari haka kowa zai fito ya nemi abin da ya ci dama mu ba masu wani abun yi bane ba muna mun fito mu nemi abin da muka ci na yau da kullum a gaskiya mu muna roƙon alfarma ta shugaba Muhammadu Buhari wannan doka a cire ta gaba daya a sake kowa ya nemi abincin shi sunana na San magajin garin akinya ne ibadan Wannan doka da shugaban kasa ya sauka. gaskiya muna farin ciki da ita saboda zai ba daman talakawa su fita su nemi abincin za su ci san talakawa ba su da abinci za su ci na kwana biyu kwana uku sai sun fita sun je sun nemo sannan su kawo iyali a ci muna farin ciki da wannan doka da ya santa. kuma wannan wannan um, hakuba da Allah so mana ubangi muna fata Allah ya yi mana ita Allah so mana ita sunana abdullahi alafsa sa ce am gode mai buhari kuma gode bi Allah saboda shi ma mai jama'a ne ya san kowa ya masu shi sai sai ta jama'a ka kuma muna gode mai muna gode wa Allah sunana Zahaluddin matakin da shugaba Buhari ya sassauta akan zaman gida ya sassauta ne game da talaka ya hito ya nemi abincin da ya ci da ana sati biyu ya koma sati guda saboda haka kuma ya kyauta Allah kara mai lafiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya A gaida Hassan Umar Tambuwal. A Najeriya an fara gudanar da tsarin mayar da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa daga inda suke zaman cirani. A karin farko jihar Bauchi ta karbi rukunin almajirai daga Filato da ke makwabtaka da ita da suka kai guda 196. Mukaddashin gwamnan jihar Bauchi, Sanata Baba Tela, shi ne ya karbi almajiran. Ga dai Abdulwahab Muhammad da karin bayani. A Najeriya an fara gudanar da tsarin mayar da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa daga jihohin da suke zaman cirani da kuma karatu a karan farko jihar bauchi ta karbi rukunin almajirai daga jihar plateau da ke makwabtaka da jihar guda 196 mukaddashin gwamnan jihar bauchi sanata baba tela shine ya karbi almajiran yanzu za ku ga yara ne almajirai wanda jihar plateau ta dawo mana da su wato almajirai 'yan jihar bauchi wanda jihar plateau ta dawo mana da su a yanzu sun dawo mana da mutum 190 yara 190 almajirai 190 da malaman su guda bakwai kuma dukansu 'yan jihar bauchi ne abin da za mu yi yanzu za mu zauna mu ɗauki sunayensu mu ɗauki komi da komi a kansu mu duba lafiyoyinsu mu tabbatar suna cikin ƙoshin lafiya ba sa tattare da wannan cuta ta covid-19 ba sa kuma tattare da wata cuta bayan an yi wannan shi mai girma gwamna na wannan jiha sanata bala abdulkadir muhammad ya ba da cewa a yi amfani da wannan hassan usman katsina college don a sa waɗannan yara a gurin kafin a tabbatar da lafiyarsu a yi wannan ɗaukan um, information a kansu kafin a mai da su gurin iyayensu to mu ma almajirai da suke cikin jihar bauchi a yanzu muna tabbatar muku da cewa za mu fara mai da su jihohinsu muna kira ga alarmomin da suke tare tattare da almajirai a cikin wannan jiha idan akwai almajirai daga cikin jihar nan da ke gurinsu to don allah su mai da su gurin iyayensu su kai su gurin iyayensu waɗanda ba daga wannan jiha suke ba kuma suna neman gwamnati ta taimaka masu don a mai da su jihohinsu to gwamnati tana na a shirye za a ɗauki sunayensu za a yi magana da a gwamnatinsu na jihohinsu kuma za a mai da su cikin jihohinsu kuma wannan aiki za mu fara shi gobe insha Allahu tunda kun ga mu ma an fara dawo mana da su jihar Kano sun tara almajiran da suke jihar na jihar yan asalin jihar Bauchi su ma sun yi mana waya sun gaya mana za su ɗauko su tsoho da su su ma muna jiran su amma gobe in Allah da za mu fara ɗaukan almajirai waɗanda suke na wani jiha mu maida su jihohinsu wannan policy da aka sa ba na wasa ba ne policy ne da aka sa na cewa lalle babu wannan irin wannan almajiranci na a tashi a tafi can a tashi a tafi can jiha a tashi a ɗauki kokon bara a nan a nan a can ɗin nan wannan shine abin da aka hana kuma na tabbatar muku da cewa gwamnatin jihar bauchi a shirye take za ta yi tabbatar da cewa wannan doka da aka fa ta zauna a jihar gombe kuma gwamnatin jihar ce ta maida almajirai guda 700 zuwa jihohinsu na asali kwamishinan ilimi na jihar dr habu dahiru shine ya gudanar da tsare-tsaren mayar da almajiran ya yi bayanin yadda aka gudanar da shirin. To alhamdulillah lokacin da aka yi zama ko kuma akwai kungiya na gwamnonin arewa suka yi itikafi cewa ya kamata su mai da kowane almajiri ya koma gidansa sannan daga nan za su san wani mataki za su ɗauka domin su addressing ɗin harkan almajiranci a forum nasu na governance forum to a nan ne mai girma gwamna na jihar gombe alhaji inuwa haya ya ce mana to ga wannan itilaki da ya fito na coronavirus mun rufe makaranti primary school secondary school islamiyya school to tsangaya school ma shi ma kaga babban waje ne akwai ɗalibai wanda suke daga shekara hudu biyar har shekara ashirin to wani tsangaya za ka samu akwai mutum tamanin akwai mai mutum ɗari akwai mai dubu akwai mai mutum dubu uku ma a gombe tsangaya ɗaya sai ka ce to idan an ce ana so a rage cunkoso a rage al'umma to dole ne kenan yadda aka rufe makaranti tsangaya ita ma makaranta ce to sai faduwa ya da zama daman abin nan na hurumin gwamnoni na arewa sun yi abin nan cewa suna da shirin da suka ce to kowane almajiri ya koma a jihasa na aihuwa to a can din za a san mataki da za a ɗauka domin a samu sanadin da za a inganta harkar karatun almajiranci yanzu mun yi tsari muka samu motocin gombe line muka tanadi abincinsu muka tanadi police escort muka rubuta wasiƙa cewa wa'annan ga sunayensu 'yan asalin jihar kaza ne in sun isa jiha ɗin daman kamin mu tura ɗin mun yi zama a nan gombe tare da shugabannin tsangayoyi bayansa sai muka ce su ba mu sunaye da a list din almajirai da suke yan jihan bauchi yan jihan adamawa yan jihan taraba yan jihan plateau yan jihan kaduna yan jihan kano jigawa yobe borno eh, eh, eh, zamfara katsina kebbi sokoto kogi niger duka dai 19 northern state sai muka ce to a yau mutum 700 ka zuba su a cikin motoci kowace mota ko muka sa mata police escort guda kowace mota ko muka yi list din mutanen da ke ciki kowace mota ko muka rubuta takarda forwarding letter to ministry of education na wannan jiha din wanda idan ya isa can zai ba da ɗaliban nan a hannun coordinator ko na exchange program ko shi commissioner wanda shi kuma zai acknowledging ya sa hannu ni wane kaza na karbi ɗalibai guda kaza daga jihar gombe as 'yan asalin jihata wanda ni kuma zan yi hanyar da za su wuce su je kananan hukumomi su samu sauran uwansu iyayensu to ta haka ne muka yi wannan shiri muka tura kuma alhamdulillahi zan ce mutane da yawa sun yi na'am da shi musamman malaman tsangaya a nan wajen sun amince sun kawo mana ɗaliban mu kuma mun ɗauki nauyi ba mu ce za mu bar nauyin kai su ɗin ya rataye akan malaman ko kuma iyayensu ba. muka ce wannan babban nauyi ne saboda haka za mu yi hayan motoci ba mun ga wasu wurare ana kai su a trailer ko a roka muka ce ah, mutane ne bai dace a ce musu haka nan ba a nemi kuma a ba su escort bayan escort din kuma a ba da wasiƙa da sunayensu kar wani ya salwanta akan hanya da sunayensu in an je can kuma wanda ya karba ya sa suna ni wani na karbi ɗalibai kaza ya sa hannu sannan sai a dawo mana da takarda muna da rekod ɗinmu a nan wajen cewa cewar mun kai ɗaliban bauchi state guda 87 eh, eh, eh, a bauchi state sun ce mun karbi ɗalibai 87 to tsarin da muke so kenan su kuma sai su kai wa iyayensu a gida a yau din nan mun karbi ɗalibai daga jihar plateau mun karbi daga jihar kano mun karba daga kaduna jiya jihohi kamar guda biyar dai a nan wajen oraji sun kawo mana na jihar gombe kuma mun karbe su mu daga zuwa ga muna da wajen da daman za a sa su a amada camp mu so za mu kai muka karba sai mu ce to daga nan akwai za a ɗan musu gwaji kamin su tafi mu ma wannan na manta ban ce mun yi musu gwaji tukunna sannan mun samu ba su da ko zafin jiki ko tari ko wani abu na alamar wannan ciwo sannan muka ce su tafi su wayannan kuma suna isowa za mu karbe su za mu tanadin um, um, um, mai girma gwamna ya bada umarnin commissioner local government ya kirawo chairmomi na local government kowanne in an sun zo ce wannan yan akure ya ce to chairman ako tafi da su ka tabbatar sun isa garin eh, gidan iyayensu ce wayannan yan kwami ne chairman kwami karbe su ka tafi wayannan yan gombe ne chairman gombe karbe su ka kai su anguwannin su haka aka tanada kawo yanzu dai a cikin jihohi goma sha daya da muka tura yau wali jiha ɗaya ne muka samu kalubale da su kamar jihar taraba suna cewa su ba san da wannan ba su ba sa yin wannan ba su san abin nan ba suna kokarin su ce sabin nan to amma su din ma za mu ci gaba da magana da su mu fahimci juna kowa ya karba wasu daga cikin almajiran sun tofa albarkacin bakin su kamar haka. Ahmadu nake. Daga Gwarba Local Ahmadu Ai e ne ga in kiya canga canga da ga din za a ga Ahmadu Ai e Gwarba Local Government jihar Sokoto. Yawwa to gashi za ku koma jihar Sokoto shin yaya kake? A ni sai sai hamdala da godiya ga Allah subhanahu wataala da ubangiji zai mai da mu ya kawo sanadiyar mai da mu kasan mu lafiya kuma muna godiya kyakkyawan godiya muna yi gwamna idris sa'adu Abdul Sa'adu. Yankin Bauchi. Gashi za ku koma gida. Muna jan haushi an yanke mana karatu. An yanke mana karatu ba da san mu ba. Komawa dole ce ta kama har malamanmu. Ta kama dole ne dalilin wannan cuta. Wata na biyar ran Juma'a in Juma'a nan ta zo. Na saba zuwa. Billiri jihar Taraba gari mai suna Zelani. Yola. He Gombe inda nake zuwa kenan. abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar nijar wasanni a takaice soma labarin wasannin mu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa inda yanzu haka tan tabnawa tsakanin 'yan wasan kwallon kafa na wannan kungiyar ta Paris Saint-Germain da su game da rage musu albashi ko kuma kuɗin da ake biyan su ke ci gaba da jan kafa kwanaki takwas ne da suka gabata Nasar El Khalaifi shugaban kungiyar kwallon kafa da ke karkashin ɗaukar nauyin kasar Qatar ta Paris Saint-Germain ta kasar faransa a wata hira da kafar yada labarai ta rmc ya yi bayanin cewa yana jiran ganin 'yan wasan na kungiyar kwallon kafa ta psg din ta faransa sun kawo nasu guzari a cikin wannan lamarin kasancewa komi ya tsaya da jumawa saboda allobar cutar mashako ta coronavirus ko covid-19 da ya sanadiyar dakatar dukkan wasanni a fadin duniya tare da haifar da rashin shigar kudade wa kungiyoyi daban-daban na wasanni abinda ke ci gaba da haifar da hasara mai tarin yawa ga kungiyoyin kwallon kafa da masu sauran kungiyoyin wasanni na duniya. Shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta kasar Ingila cewa da Pep Guardiola zai kasancewa a killace a tsawon kwanaki goma sha hudu jim kaɗan bayan dawowarsa daga kasar Spain kasarsa ta asuli inda ya isa sanadiyar rasuwar mahaifiyarsa bayan ta yi fama da cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus ko covid-19 wannan matakin killacewa zai iya shafuwar a kalla banda ocin na club din na manchester city 'yan wasa guda takwas na kungiyar da suka dawo daga kasashen su dama sun koma kasashen nasu ne tun lokacin da hukumar kwallon kafa ta kasar ingila ta dakatar da wasannin kwallo a dukkan fadin kasar sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta covid-19 ko covid-19 Ita ko hukumar kwallon kafa ta kasashen turai UEFA Union European de Football a ranar talata dinnan ne ta sanar da kungiyoyin kwallo na kasashe 55 membobinta cewa da hukumar kwallon kafa da ke cikin waɗannan kasashe da take jagoranci da ba za su iya kai ƙarshen kakar teburin wasannin kwallon kafa na kasashen su ba su sanar da umar ta kwallon kafa ta UEFA nan zuwa ranar 25 ga watan Mayu idan Allahu ya kai mu an dai dakatar da wasannin ne sanadiyar cutar mashako ko cutar gama duniya ta COVID-19 ko kuma coronavirus Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida haru da mamman bako yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum eh, sunana Habila Rabiu. mazauni ya mai a jamhuriyar nijar lokacin azumi nakan ji eh, gaskiya shauki kuma nakan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba wannan kenan na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi ba ne to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya gaskiya wannan abubuwan suna suna ja baya suna ragewa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne sannan kuma na kan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwan da suka shafi bacin rai kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin daɗin shi sosai eh, sha da sauran watanni waɗanda ba na ramadan gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanina da jama'a saboda azumi shi yana umartar ma matsayin na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma haƙuri da juriya mai yiwa in ba lokacin azumi ba ne za ka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba amma lokacin azumi kakan ji cewa ko da mutum ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka zaka ji cewa ba za ka biye ba to gaskiya hulɗa da ta tsakanin mutum da mutum a lokacin azumi ina iya ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai na kan ji cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa na ko kuma cuɗanya na da jama'a hakan ga ta fannin kyauta ta alaka fiye da lokutan da ba idan ba na azumi ba ne. Madalla yanzu kuma ga Aisha Tusale ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake buɗe harkokin kasuwanci, makarantu da majami'u. Jihohi da dama sun nuna sha'awar yin hakan. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali ne akan sake farfado da tattalin arzikin kasar da isalwanta a sanadiyar bular COVID-19. jiya litinin holness ya sanar da naɗin kwamitin farfado da tattalin arzikin na ƙasa mai nasaba da covid-19 wanda zai zayyana jadawalin sake ɗora arzikin ƙasar kan turba shugaban najeriya muhammadu buhari ya faɗi jiya litinin cewa ran hudu ga watan mayu a hankali za a sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba a birnin tarayya abuja da jihohin Legas da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da yawa kasar, shugaba Buhari ya ce ya ɗau wannan matakin ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni hudu domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaduwar kwayar cutar coronavirus. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin aisha sule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta ba da umarni da kuma mu na wannan daren baba ya kuma makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin